قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين sai mutanen fir'auna suka mayar da martani ga annabi Musa suna masu cewa shin ka zo mana da wannan sihirin ne domin ka kawar da mu daga abin da muka samu iyayenmu a kai na addini kuma domin mulki ya zama naku kai da ɗan uwanka mu samsam ba za mu taɓa yarda da kai Musa da ɗan uwanka Haruna ba cewa ku manzanni ne da aka turo mana